Nous avions donc euh, Mahalarci kwamfala a mataki-mataki inda ɓangaren 'yan wasanmu mata kasar ta Nijar za ta yi karawar ƙarshe a fannin cin lambar tagulla a gobe Asabar. A yanzu yanzu ma muna ci gaba da fafatawa a wajen wannan kwamfala a ɓangaren hukuwar gargajiyar Afirka amma tsakanin kowace ƙasa inda jiya aka yi karawar kusa da ƙarshe tsakaninmu da Senegal sai dai kash mun tashi ɗaya da hudu ne kuma yanzu haka muna tattaunawa ne domin tinkarar karawa kusa da ƙarshe a kan cin lambar tagulla. Sai kuma a ɓangaren mata 'yan wasanmu za su haɗu da Cameroon, inda 'yan wasanmu sun sha ƙasa a gaban caji, kuma gobe za su yi karawar ƙarshe. Su kuma maza za su haɗu da 'yan wasan Mali ne. Sai dai a wajen waɗannan wasanni matsalolin da muka ci karo da su shine a wajen shirye-shirye. Na farko dai tun wajen shirye-shirye ne aka aka samu cikas a bangaren kungiyar da ke kula da harkokin wasanni ba su tsara 'yan wasa ba. A fuskar hukumar ƙasa da ke kula da wasanni ba su saka matasa a cikin ingantaccen yanayi ba kafin tafiya a wajen waɗannan wasanni.